musayar yawu da ta da jijiyar wuya a lokacin da shugaban kwamiti da ke sa ido a kan sha'anin yarjejeniya da kuma basu suka na majalisar wakilai osai nicholas osai yake yi wa ministan sufuri rotimi ameci tambayoyi akan yadda ake karban basu suka da kuma yadda za a biya so what does he want is the man a director of legal she is a director of legal she is a director of legal, of legal. she didn't sign it as a director of legal if she signs as civil servant has she contravened the law sir? any other person can sign as a civil servant did they but tell no Did they tell you the class of person that will sign? They didn't. Yadda muhawarar tasu ta kasance kenan bayanan da ministan sufuri ya bayar bai gamsar da kwamitin ba domin sun ce sun gano cewa ma'aikatar sufurin ta sanya hannu kan kwangilar kasuwanci wacce darajarsa ta kai dala biliyan 33 ba tare da wani ingantaccen tsarin hanyoyin biyan sukan ba amma ministan sufuri rotimi ameci ya ce kwangilar da gwamnatin buhari ta riga ta sa hannu ita ce ta dala biliyan 1.6 kuma an yi amfani da kuɗin a aikin layin dogo daga Legas zuwa ibadan sannan akwai ta dalar amurka miliyan 800 da gwamnatin goodluck ta sa hannu kafin ta sauka wani abu da ya kunno kai shine tunanin miƙa wuyan 'yancin najeriya da wannan al'amari yake nema ya kawo amma ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa da shari'a barista mai nasarar ibrahim umar ya ce tun 1812 ne aka fara irin wannan yarjejeniyar daga ƙasar amurka kuma duk ƙasar da ta bada bashi sai ta nemi wani abu da zai zama mata lamuni tsari ne a dokokin ƙasashen duniya wanda yake kowace ƙasa tana da 'yanci a matsayin cikakken ƙasa ƙasa mai 'yanci wadda take kuma wasu abubuwa na ƙasa ba za a taɓa su ba komin abin da ya faru domin su ne alamun 'yancin wannan ƙasa ɗin kamar misali ba za a taɓa sunan ƙasa ba da tambarin ƙasa da shugaban ƙasa da ofishin jakadancin ƙasa da kuɗin ƙasa da duk wasu abubuwa masu muhimmanci na ƙasa to saboda haka doka ce wadda take ta ƙasashen duniya wannan abu da ya ta zo ba wani abu bane ba sabo a 1812 aka fara samun wannan abun abun a kasar amurka ta ba da wani hukunci a tsakanin wani kamfani da ake kira exchange da Fadison da gwamnatin Amurka. Wannan 'yanci da kuke da shi na ƙasa na cewa ba za a iya taba kaza da kaza na ku ba. In za mu ba ku bashi sharaɗi ne sai an jinkirta da shi gefe guda. To sai dai ƙwararre a harkar tattalin arzikin ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Mikati ya ce cin bashi ga ƙasa mai tasowa irin Najeriya ba laifi ba ne idan an yi la'akari da yadda cutar coronavirus ta yi kace-kace da tattalin arzikin ƙasashen duniya. duniya. Kamfanoni da yawa da suka ci bashi idan aka matsa masa aka ce sai sun biya basu suka nan a bisa kan ka'idan da aka sa musu yana iya jawo kamfanoni da yawa su rufe. Idan kamfanoni suka rufe wato suka tashi aiki wani bala'i ne zai ƙara afka matattalin arzikin Najeriya. Ko da yake ministan sufuri Rotimi Amechi ya ce babu abin damuwa a yarjejeniya da ke tsakanin Najeriya da ƙasar China domin ayyukan da ake yi da kudaden su ne za su zama hanya na biyan basussukan. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.